Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan dajin huhu. Dajin huhu wani nau'i ne na cutar daji da ke kama huhu kuma yana farawa ne da wani abu kamar tsiron jijiya a huhu. Haka kuma bincike ya nuna cewa yana ɗaya daga cikin cutar daji da ke kisa a faɗin duniya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi inda ya fara da yi mana cikakken bayani game da cutar da kuma abubuwan da ke haddasa ta. Lung cancer wato kansa na huhu kenan a turance muna irin shi da bronchocarcinoma ko kuma lung carcinoma wannan dai kawai yana nufin kansa ne na huhu wala'alla huhu ne guda biyu ga baki daya ko kuma huhu na dama ko kuma huhu na hagu wannan lung carcinoma dinnan ko kuma kansa huhu ya fi kama mutane ne wanda suke shekaru 45 sama ba don kuma ba saboda su ne ake sa ran sun dade suna wani abun da yake jawa wannan kansan menene yake jawa wannan kansan ba kuma ne illa shan sigari wato ainihin sigari wannan da muka sani wanda mutane suke sha matasa ne maza ne mata ne tsofi ne har da ma wa'ansu yara wanda suke daga shekaru 18, 19, 20 suna yawan shan wannan sigari din. Musamman an fi jaddadawa akan sigari saboda shi ne yake da wani sinadarai marasa kyau da suke shiga cikin huhun mutum sai su yi causing irin wannan damage din sai kasance cewa huhun mutum baya aikin da ya cancanta sai ya jawo masa irin wannan kansa na huhu wanda yake janyo masa matsaloli kala-kala daban-daban. Sai dai wani gudu ba hanzari ba bincike dai kawai ya nuna cewa a cikin kashi ɗari wanda suke da wannan kasa na huhun kashin casa'in da biyar ne suke kamuwa da shi saboda saboda yawan shan sigari musamman na wasu shekaru masu yawa ba wai shan sigarin sati ɗaya bane sati biyu ko kuma wata ɗaya ko ma wata shida yake janyowa irin wannan kansa ɗin a'a musamman wanda ya sha sigari wanda ya kai akalla shekara goma ko ma sama da goma ya fi kama da irin wannan kansa na huhun wanda zai ce a ai na shekara sama da ashirin ina shan sigari amma kuma har yanzu ciwon kansa nan bata kama ni ba to dan uwana yar uwata ka jira ki jira ki gani ba wai muna fata ba amma alamu ya nuna cewa in dai har mutum ya wuce wannan shekaru goma ina shan akalla kara uku hudu kullum a rana ba tare da ya daga kafa ba to ba abun mamaki bane zai iya kamuwa da wannan kasa na kokon wanda zai iya masa damage a rayuwar shi gabaki daya to ai mun ce kashi 95 ne a cikin 100 wato ainihin sigari yake jawowa to sauran kashi biyar din su menene suke jawowa akwai wa'ansu iska wanda mutum ba a bukata shaka irin wanda yake kunshe da arsenic chromium su iron oxide har da ma radiation wanda shi ba iska bane radiation shine dai radiation wanda in mutum ya kasance yana yawan ta'ammali da irin wannan iskan musamman musamman a gurin irin aikin da yake in akwai irin wannan koran to babu mamaki bane in ya kai shekara sha biyar ashirin ko ma saboda haka zai iya samun kansa na huhu in kuma bai samu kansa na huhu ba to babu mamaki bane za su iya samun chronic obstructive pulmonary disease wanda aka fi sani da COPD wanda shi ma wani kani ne na kansa amma ba kansan ne. shi ma sai dai kawai yana kama huhu ne ya hana mutum sakat to likita kamar wasu irin ayyuka ne idan mutum yana yi zai iya kamuwa da dajin huhu kamar misali a ce mutum yana aiki a gurin arsenic ko kuma chromium ko kuma su iron oxide site wurare wanda akwai wato ainihin wa'annan iska din kamar a zuwa ce wanda suke aiki da irin su asbestos din na wanda suke aiki a gurin kura wanda kullum suna yawan shakan shi haka ma wanda suke yin shara ba dole samu kansa ba amma za su iya samun COPD abin da yasa nake hada wannan kansa da COPD saboda alamun shi suna zuwa ɗaya ne saboda yawanci abin da yake jawo su iri ɗaya ne sai dai ba wai sak iri ɗaya ba akan samu irin wanda suke da cuta irin na asbestosis ko kuma silicosis ko kuma pneumoconiosis wannan dukansu da occupational lung disease amma su ne suke accounting for only 5% of wannan kansa na huhun. Me nake nufi da 5%? In yau aka zo aka ce maka ga marasa lafiya guda ɗari, wanda suke da ciwon kansa, to ba mamaki bane 95 a cikin wa'annan marasa lafiya sun kamu da wannan ciwon kansa ne saboda shan sigari. Kashi biyar ne kawai suka kamu da shi saboda occupational lung disease. To likita menene ma alamomin wannan cuta ta dajin huhu? Daga cikin manya-manyan alamomin wannan kasan shine akwai matsalar numfashi wanda mutum kowane irin magani ya sha in dai ba wani ikon Allah ba ba dole ya bude masa hanyar samun numfashin nan saboda wannan sigari tsarin da ya sha ya riga da ya kashe wa'innan na'urorin da yake taimakawa gurin ƙara masa iska a cikin huhu da kuma zuƙe iskan da baya bukata a fitar da shi ta hancin shi ko kuma ta bakin shi na biyu aka samu wato ainihin ciwon kirji sai ga mutum ya kasance yana yawan ciwon kirji ya je ba abun da ya masa daɗi wasu sukan ma sukan ce kamar an dame kirjin su ne kamar an ɗaure kirjin su haka suke ji mutane da yawa da suke da irin wannan kasa suna yawan samun rama in ma ba su rame ba to ba za su iya kiba ba sai ga suna ta shanyewa suna ta wato ainihin kamar sankarewa jikin su da yana nan yana ta ramewa na ba gaira ba da dalili saboda irin wannan kansan na gaba akan samu loss of appetite sai ga mutum abinci baya masa daɗi ko ya ci abincin masu gajiya ce maka ya ishe shi sai gaji in dai ba ya sha wannan sigarin ba shine in ya ci abinci daga baya to ba zai taba jin daɗin ci wannan abincin ba sai kuma akwai wato ainihin jikin mutum ga baki ɗaya fatan shi da fiskan shi ne tare da ainihin labban shi da hannayen shi duk inda yake shan sigarin kana gani ka san cewa mutum duk alamun ya nuna a jikin shi ko kuma ya nuna a jikinta wayannan su ne manya-manyan alamomin shi amma akan samu wanda suke zuwa da tari suke zuwa da tarin ma zo har da tarin jini wanda duk wani magani da zaka ba su na tari ba zai taba tafiya ba saboda shi wannan tarin ba wai tari bane wanda aka same shi daga pneumonia ko kuma tuberculosis ko kuma asthma ko kuma other lung diseases but rather daga kansa aka same shi to yawanci wa'annan su ne manyan manyan alamomi amma na matsalar numfashi wato dyspnea kenan be it orthopnea ne ko kuma dyspnea din wato mutum yana kwance ne ko kuma yana zaune ko yana tafiya duk matsalar numfashi ya dinga bin shi to shine babban alama na wannan ciwon kansan to likita irin wannan daji na huhu ya kasu kashi nawa ne daga cikin ire-ire wannan na wannan kansa muna da histological classifications wannan kuma histological classifications na ba ta iya cewa ga mutum wanda yake da shi har sai an zo an yi biopsy biopsy shine yanzu a zo a dan dauka tissue ko kuma yanzu ya ce wani dan binci ne kadan daga hukun mutumin da ake tunanin cewa yana da kansa sai a je a gwada in aka gwada ne to zai nuna mana shin mutumin nan yana da squamous cell carcinoma ne a adenocarcinoma ne small cell carcinoma ne large cell carcinoma ne ko kuma alveolar cell carcinoma su ma dukansu ire-ire ne na histological classification classifications na lung carcinoma so kenan a gane abin da nake nufi shi kan shi kansan huhun yana nan daban-daban kala ɗaya har kala hudu zuwa biyar sai dai amma generally a hausance za mu kira shi a matsayin kansa na huhu wanda yake a daban mutane. To likita shin ana iya warkewa idan an sha magani? To wani babba abin da zamu faɗa dai wanda zai bada matukan mamaki shine yawanci maganin da aka yi amfani da shi dan shawa kan wannan matsala na kansan huhu kashi bai fi ashirin ba ne zuwa talatin ake cin nasara kashi saba'in zuwa tamanin yawanci ba a cika samun nasara ba in dai ba wai an canza huhun ne ga baki daya wani abu shi long transplantation kenan wato a cire huhun mutum sai a ji a ɗauko wani huhu na mutumin da yake da lafiya ko kuma ko da ma a zo a ce baya da rai in dai huhun yana da kyau sai a zo a maida mishi amma akalla bincike ya nuna cewa ana yin wannan wato ainihin aikin ne sama da naira miliyan ɗari in mutum zai bar Najeriya su kuma a Najeriya ni dai a sani na ban san inda ake irin wannan aikin ba amma daga cikin wa'insu kuma da ake wanda ba dole su aiki ba yara da irin su chemotherapy akwai irin su radiotherapy akwai irin su brachytherapy akwai irin su cryotherapy har haka in pleural drainage wanda shine za a zo a sa mutum wato ainihin kamar dan tiyo kaɗan a cikin kirjin shi dan a taimaka gurin zuke ruwan da ba a bukata wanda wata rana kansa yakan iya tara wannan ruwan sai ga mutum bai samu isasshen numfashi ba sai ga ruwan ya fito baki yayi muni yayi wani iri to amma kuma yakan taimaka mutum ya samu numfashi amma ba shi yake nufin ayi treating wannan kansa din ba to sisa sa prognosis din shi wato generally ina ce prognosis wato outcome din shi bayi da kyau so duk wanda aka ce maka ko kuma aka ce miki yana da ko kuma tana da kansa na huhu ko da ma kansa na na huhu na dama ne ko na hagu to yawanci ba a cika cin nasara ba cikin watanni kaɗan za a iya rasa su Allah ya sauke. Kamar wasu irin illoli ne wannan cutar da dajin huhu ke haifarwa mutum. So daga cikin babban illan da ya fi ɗaga hankali shine metastasizing wato shine kasancewa ci gaba da bazuwa ko kuma spreading daga wannan huhun, ya kamu sai ga fara bazuwa yana bazuwa ya shiga hanta daga hanta ya wuce koda daga koda ya wuce cikin tumbin mutum daga tumbin mutum ya koma sama ya shiga kwakwalwa har cikin kashin mutum yana shiga so yayin da aka ce maka abin da ya faru daga huhu ya shiga shiga cikin kashi kan to gaskiya fa tabbas wannan ba karamin abun tashin hankali bane to shi sha ake so mutum ko ma menene kar ya dai kasance ya bari ya samu wannan kasa na kogo dan yayin da ya fara bazuwa to zai wahala a samu maganin da zai kasance ya sha kawo wannan matsalar? ko da ma a zo ce an canja huhu ne ga baki ɗaya? inda ya bazun ba za zuwa ce to za a canja kashusho mutum ko kuma za a ce to a biya canja hanta a biya canja kodan mutum a'a sai dai kasance cewa dai kawai in an canja huhun hala ya dan taimaka masa na wani kankanin lokaci bayan shi akan samu wani abu shi palsy wannan palsy din nan kuma sun rubuka shi biyu mukan samu pharyngeal nerve palsy tare da laryngeal ah, nerve palsy wanda kuma manyan alamomin shi da yake zuwa shine tsananin rama da mutum zai ci gaba da yi sai kuma odynophagia wato tsananin ciwon wuya yayin da ya zo ko kuma ta zo haɗin yawo sai abin ya ci gaba da tsananin damu su kowane irin magani za su sha ba zai wato ainihin sake su ba saboda wannan ciwon wuyan da suke samu na haɗin yawo ba wai daga wani matsala bane illa daga consequences ne na shi wannan kansa da yake cikin addabin mutum so abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya guje masa gabaki ɗaya wanda in Allah ya yi mutum ya bar shan sigari ya zo ya kiyaye baya amfani da shi ga baki ɗaya to ko da ma yana irin aikin da zai iya kawo masa irin wannan kasa ɗin na mai ta baya irin su asbestosis silicosis pneumoconiosis occupational lung disease kenan generally to ba dole ya kamu da irin wannan kansan ba amma ba abun mamaki bane zai iya karewa ko kuma za ta iya karewa da chronic obstructive pulmonary disease na biyu shawarin da zan bayar kuma ga wanda suke amfani da murhu musamman mata wanda za ga hayaki kullum suna cikin hayaki yana da kyau inda hali mazajen su don Allah su samu musu mafita wanda zai kasance ba za su suna amfani da wannan murhun ba so babban abin da ya kamata a kiyaye shine a guje wa shan sigari Allah ubangiji ya samu dace masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya a da ana ba ana rawa